da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin fansarai littafi na biyu da biyu wato littafi na ashirin biyu masu saurare na idan ba ku manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a daga kai kawai yayi dan baya ji a yanzu zai iya magana saboda tsananin tsoron da ya shiga juyawa nazir yayi ya fita dan samo ma abokin nasa ruwa Allah sarki wannan kenan anan muka dakata sai kuma daura kawai kai tsaye yana fita nas yana sanya miki amma ya kasa jikinsa sai rawa yake yana nan zaune sai ga Faruk ya fito yana fitowa cikin sauri ya rufe ɗakin jin motsin tafiya ya sa ya wurga man nas ki din yayi saurin juyawa tare da kanga waya a kunnensa kamar yana waya nas tura ki din yayi a karkashin filo ɗin da Nazir ya ajiye ke ɗin, daidai lokacin Nazir ya shigo yana cewa na sa yanzu a kawo maka a jira zuciya nasu ya sauke ganin asirin su bai tonu ba Nazir kallon Faruk yayi da ya juya yana waya ya yace ashe ya dawo ai da na fita ban gansa ba murmushi nasu ya ce, eh kana fita ya dawo kuma aka sake kiran shi a waya shine ya matsa can yana yi Nazir ya ce Allah sarki yanzu ku zo mu koma sitrum na san sun ragu gashi fitar nan da nayi an dame ni in rufo in fito in rufo ɗakin murmushi na siye ya ce haba ba damuwa ai mu ba baki bane daidai lokacin Faruk ya juyo yana murmushi ce ba komai ai yanzu ma za mu tafi dan daga wajen aiki ake mun neman gaggawa Nazir ce tun yanzu maimakon ku bari sai an jima kar ku damu Amin karka damu, mu ma mun so mu bari sai da anjima dan dai kiran gaggawar da aka yi min, amma za mu dawo wani lokacin. Ɗauko kiɗin Nazir ya ya ce to shikenan sai mun sai mu fita ga baki ɗaya in mika musu kiɗin in huta. Faruk yana lura da Nas da yake ta yi mishi kallon tuhuma amma yake kula shi a haka har suka fita. Sai da suka jira shi ya fara mika kiɗin wa umman shi sannan suka tafi ya raka su har wajen mota ya yi musu godiya suka shiga suka tafi suna fara tafiya nasu ya juyo ya kalle shi ya ce wai ya dai faruk sai alama nake nake ta tambaya kuma ka gane nufina amma ka share ni wallahi hankali na ya tashi sosai Allah ya taimaka gai din nan bai gane komai ba murmushi Faruk ya ce daman dama in ya gane kai zaka fi kwana a ciki tunda abokinka ne Au, haka ma zaka ce ko? To me kake so in ce? Yanzu dai faɗa min shin ka ɗauko wayar ko kuwa haka nan ka fito baka ganta ba. Murmushi ya ce eh to ban ga wayar ba. Kana nufin baka ganta ba haka nan ka fito? Na sai tambaye shi cike da mamaki. Juyowa ya kalle shi. ya kalli taga sannan ya ce ina nufin ban ganta ba a inda jawahir ta faɗa min sai dai na ganta a wani wajen na daban A ajiyar zuciya barista nas ya sauke ya ce alhamdulillah na ji daɗin haka gaskiya barista kai ɗin na daban ne sai sa ko a school nake jinjina maka don kwakwalwarka tana ja sosai juyowa faruk ya ya kalle sa tare da fiddo da wayar daga cikin aljihunsa yana murmushi ya ce tabbas ina farin ciki nas ko ba mai wayar nan za ta taimaka min wajen samun duk wani abu da nake so yanzu dai mu wuce gidana ka sauke ni don ko motata ba zan ɗauko a gidanka ba kallon sa sanas ya ce ban gane in sauke ka ba malam mu je dai in ɗauko su madam in mai da su gida in ya so kaga sai mu wuce gidan naka ko ba haka ba hakan yayi abokina ai duk yadda kake so haka za a yi dan yau ba karamin taimako na kai ba yo ba dole na taimaka na taimake ka ba tunda ni ma ka taimaka min wajen samo soyayyar madam a school su dukansu dariya suka saka nan faruk ya girgiza kai tare da juyawa yana ci gaba da kallon taga bayan sun yi sallar magariba a cikin unguwar su faruk sannan suka wuce gidan shi a falo suka zauna faruk ya so ya kunna wayar wayar amma ya ajiye ta a kashe alamun ba caji ya ganta a kashe alamun ba caji don haka ya tashi ya jona ta suna yin sallar isha'i barista nas ya ce shi zai wuce gida kuma menene in ya so gobe za su haɗu barista faruk ya ce babu damuwa nan ya raƙa shi har wajen mota yana tsokanarsa tashin hankalin da ya ga ya shiga lokacin da ya fito cikin ɗakin barista nas yana dariya ya ce ka ma yi sa'a da baka ga nasa saki zawo ba don wallahi har na hango makomata gaskiya na yi kasada da yawa Allah dai ya cece mu haka ne nas ni fa daman kai na fiji ba, ba kaina ba dan bana so in ji maka wani bana so in ja maka wani abu kar wani abu ya same ka ta sanadina hmm. to yanzu ya za a yi idan za ka da wayar barista faruk ya ce a'a ba zan da ta ba tun da shi ma ba tashi ba ce idan na gama bincike na zan san yadda zan yi da ita to shikenan barista Allah dai ya taimaka sai dai goben idan na shigo to Allah ya kai mu bayan tafiyar sa Faruk wanka ya shirya wajen karfe tara, ya cire wayar daga caji ya fara bincika abubuwan da suke cikin ta ya samu shaidu sosai dan hatta record ya samu na wayar da aka yi har da wanda alamu ya nuna an yi recording an tura ma wani ya saurara wata murya da ya ji an yi waya da mai ita sai da ya ji kamar ya san muryar amma ya kasa tantance ta cikin contact ya shiga ya fara binciken nambobin ciki nan ya ci karo da namban din da ta daga mishi hankali saurin dauko wayar sai ya saka namba din ya yi dalin anan ya ida tabbatarwa da tabbas namban din ce hankalinsa ba karamin tashi ya yi ba ajiye wayar ya yi tare da dafe kansa ji yayi komai ya tsaya mishi can kuwa ya miƙe ya fara zagaye ɗakin yana zuwa yana dawowa hannuwan shi suna a bayansa ya rike su tunowa ya fara yi da lokacin da jawahir take ce mishi zaka taimaka min kana nufin komai kusancinka da mutum idan har yana da hannu a ciki ba za ka taɓa barinsa ba Cije leɓe ya yi a hankali sannan ya koma ya zauna ya kara ɗauko nambar ya sake dubawa tabbas idanunsa ba gizo suke yi mishi ba. To amma me hakan yake nufi? Kenan shi ma akwai hannuwan shi a cikin mutuwar mahaifin Jawahir? A'a, ko dai abokin shi ne kawai amma bai da hannu a cikin mutuwarsu. To amma call record ɗin da na jifa tabbas akwai na muryar shi. Dan na ji shi, sake kunno record ɗin yayi ya saurara muryarsa ce ya ji tana cewa hello kana ji na ya kamata ka yi kokari wajen ganin ka samo mana fayil ɗin filin nan Dan da alama zai yi kuɗi sosai ni na san yadda za a yi a sayar da shi ba tare da kowa ya gane ba don ni ma ka ga wannan fayil da ka bar min gwamnati na siyar mawa kuma ta siya da kuɗaɗe masu tsoka to shikenan alhaji ko ma me kenan na san hanyar da zan bi in samu Dan dama maganar da muka gama yi da alhaji ta tanimu kenan don shine jagoran komai da a ce akwai hanyar da zan bi da a yau din nan sai na ga bayan yarinyar nan kowa ya huta don na san idan har ta mutu dole a bar min gadon ta ga baki ɗaya tunda ni kaɗai ne ɗan uwan mahaifinta cewar alhaji mu'azu daga can ɓangaren dariya aka yi aka ce kai dai ka bi komai a hankali ko da baka kashe ta ba za ka iya yin amfani da damar ka wajen ganin mun samo dukiyar alhaji muhammad in ya so idan har mun gama samun yadda muke so zaka iya kashe ta sai dai kuma idan har zaka rufa ma mutane baki dan kar a yi zargin wani abu kamar yadda muka yi bayan mun sa an kashe Alhaji Muhammad da matarsa Dariya Alhaji Mu'azu ya ce ai fiye da hakan ma zan iya sawa a yi mata dan ni ban haɗa komai da kuɗi ba abokina yanzu dai zuwa anjima zan kira ka idan har na gama tattara bayanan filin in ya so sai mu je mu siyar da shi yawa mutumina ka yi kokarin haka sai na ji daga gare ka ana zuwa na rekod ɗin ya kare wani kuma ya sake kunnowa nan ma ya ji muryar mutumin yana cewa hello alhaji mu'azu ina jin ka ka kira ni bana kusa eh wallahi abokina cewa nayi ta samu fa a yanzu ga wani gida na Alhaji Muhammad da an gano yana da shi ba tare da sanin kowa ba sai yanzu naga takardun gidan naje na ganshi kuma an tabbatar min da nashi ne daga can bangaren dariya aka yi aka ce lalle Alhaji Muhammadu wayansa yayi yawa wato yana da gida ba tare da sanin ka ba to bari zan zo in je mu ga gidan idan har yana da girma sosai ni zan saye shi idan dama ina so mu tashi da iyali na daga nan ka ce abu ya zo gidan sauki ai wallahi mutuwar nan tashi daɗi ta yi min don ko ba komai mun san mu ma mun mori dukiyarsa alhaji mu'azu ma dariya ya ce kai dai bari a yanzu gashi nan ina tafaca ina tafacaka da kuɗi yadda nake so ba kamar lokacin da yake raye ba ka san mutuwarsa ko kaɗan bata ɗagan min hankali ba sai waje ɗaya lokacin da ka bani layar layar nan in saka mishi a baki to a nan ne na ɗan tsorata don ko da su alhaji mansur suka shigo gidan za su kashe shi ban wani daga hankali ba don na san za mu yi nasara katse shi ya ce a'a alhaji ma'azu ka yi shiru kar a jiyo ka asirinmu ya tono a gane mu ne muka kashe shi a bar maganar kawai zan zo yanzu nan mu je in ga gidan don ka san bana wasa da kuɗi su dukansu dariya suka yi haka haka dai yi ta kunno rekod din mai muryar yana saurare yana gama sauraren rekod din ajiyar zuciya ya sauke tare da kwantar da kansa saman gadon inda kafafuwansu suna a kasa a hankali ya ce tabbas biri yayi kama da mutum to amma ta wace hanya zan bi wajen ganin na kamu na kama su da laifin da nake zargin su dan shi kaɗai ne ya gane muryarsa bai gane muryoyin sauran da ya ji ba sai dai ya gane ta mutane biyar saboda sunansu da Alhaji Mu'azu yake ambata a cikin wayar sai dai mutum biyu ne bai gane ba to amma su wane ne shin suna raye ko su ma an kashe su kanshi ne ya jefa ma tambayoyin kasa rantsawa yayi don kwata-kwata daman bai ma sa ran shi yin bacci a lokacin ba nan ya yi kwanciya yana ta yan tunane-tunane tare da neman hanyar da zai bullo ma zai bullo wajen ganin ya kama shi da laifin da yake zarginsa da shi tashi ya ɗauko wayarsa yana tura duk rekod ɗin da yake so masu alaka da kes ɗin ya daɗe yana turawa don suna da yawa sosai sai da ya zaɓi iya wanda yake so a cikin kunnuwan shi aka yi kiran sallar asubahi wajen karfe goma ya gama shirin shi ya je wajen aiki kasancewar litinin ce yana zaune yana aikinsa nan aka kira sa a waya dubawa ya yi ganin private number ne ya sa ya share bai yi fikin ba wani kiran ya sake shigowa a karo na biyu tsaki ya yi sannan ya ɗauko wayar zai kashe ta ga baki ɗaya don kar ta hana shi yin aikinsa sai kuma ya fara ya sai kuma ya fasa ya yi fikin ba tare da ya yi magana ba daga can bangaren aka ce hello kana ji shiru yayi yana sauraron muryar kamar ya taba jinta kara jefo mishi tambaya aka yi wai ko ba barista faruk ba ne saurin ɗago wayar ya yi daga sa, ya danna inda za ta yi mishi rekodin ɗin maganar sannan ya ce hello ina ji au daman kana ji shine za ka yi shiru wato har rainin hankalinka ya kai ga haka tsaki ya ji an ja sannan aka kashe wayar bai damu da hakan ba ya ajiye wayar ya ci gaba da aikinsa sai da tashi daga aiki sannan ya je ya samu jawahir tana ganin sa murmushi ta sakar mishi ta ce ina taya ka murna shi ma murmushin yayi ya ce murnar me kenan yanayinka da na gani ya sa na gane ka samo wayar matsowa yayi kusa da ita ya ce eh haka ne na samo kuma duk na saurara sai dai mafi yawansu sun mutu dan na ji maganarsu da sunansu da aka kira a cikin rekod ɗin Farar da take fuskarta ce ta gushe ta ce tabbas haka ne duk sun mutu dan dama mutane takwas ne kuma a yanzu shida daga cikinsu sun mutu yaya aliyu baya cikinsu kawai dai ammi ta ɗauki fansar kashe ta ne da yake da hannu a ciki da kuma niyyar shi ta ganin bayana mijina umar ma bayi da hannu a ciki sa'abba da abokin shi ne da abokan shi ne jinjina kai yayyace na fahimta haka ne jawahir sai dai akwai wani taimako da nake so ke min taimako kuma wani irin taimako ne ta jefa mishi tambaya kar ki damu yanzu sanar da ke koma menene bayan kwana biyu faruk yana kwance a ɗakin shi mom ta shigo ta same shi zama ta yi daga gefensa ta ce ya dai faruk ba dai tunani kake ba murmushi ya yi tare da tashi zaune ya ce no mamsi bacci na tashi ne Ok, ina fatan babu wata matsala. Kallon mom ɗin tashi yayi cike da ƙaunarta don ya san ba ta son ganin shi cikin kowane irin matsala. Girgiza kai yayi ya ce babu komai mom sai. Yauwa haka nake son ji. To an jima idan zaka fita zan baka sako ka biya ka kai ma Hajiya mai jidda. Da mamaki yake kallon ta yace Hajiya mai jidda kuma cikin nuna rashin damuwa ta ce eh ita tunda kai baka yi da yarta wannan ba zai samu mu mu daina zumunci ba don ka san matsayinta a wajena murmushi ya ce to ammi babu damuwa ai yanzu ma zan watsa ruwa in fita sai ma kawai in fara zuwa gidan hmm. ka ji da shi kana so kana kaiwa kasuwa na san dai kana son ganin nasiba ne kallon mahaifiyar tasa kawai yake ba tare da ya ce komai ba nan ta miƙe ta ce idan ka fita sai ka same ni a part ɗina ka amshi sakon tomom wajen karfe biyar ya isa gidansu Nasiba yana shigar da motarsa cikin gate din gidan daidai lokacin Nasiba ta cinno kanta ta motar. Da mamaki take kallon motar Faruk cikin ranta ta ji wani irin sanyi har ta ayyana ko ya dawo gare ta murmushi ta yi ce in ko haka ne zan yi farin ciki sosai duba fuskar ta ta ta cikin miro din motar ta ga fes take sannan ta bude ta fita faruk yana yin fakin zaune ya yi cikin motar sai a lokacin ya fara tunanin ta yadda zai iya shiga ya kai mahajiyar nasiba sako da tun can baya bai yi tunanin haka ba ko da ya san hakan yana da nasaba da san ganin sanyin idanuwar shi da ya kwana biyu bai saka ta a idanuwansa ba zaune yana kallonta har ta fito daga motar ta jingine a jikin motar tana kallon tashi motar ganin haka yasa ya bude ya fito hannun shi rike da sakon tsayawa yayi yana kallon ta shi ma da manyan idanuwansa su dukansu kowa yana ayyana abu a cikin zuciyarsa can sai Faruk ya taka ya nufo wajen da take har ya isa bata daina kallon sa ba sallama yayi mata sai a lokacin ta janye idananta daga kallon shi ta sadda kanta kasa sannan ta amsa mishi a hankali murmushi yana jin wani irin daɗi a ransa muryarta ya ji ta gaishe gaishe shi nan ya amsa daga haka kuma duk suka yi shiru still dai idanuwan shi suna akanta gani yayi ta dan rame ya shagala da kallanta ita kuma jira kawai take ya faɗa mata ya dawo gare ta bakin ta dauke da murmushi jin shiru har lokacin bai ce mata komai ba yasa ta dan dago ta saci kallansa karab suka hada idanu da barbar cewa ya ce am nasiba daman mum ce ta bani sako in kawo mahajiya ban sani ba ko tana ciki saurin ida ɗago kai ta yi ta kalle sa nan kwalla ta cika idananta cikin ranta ta ce ashe daman ba dawowa yayi yi gare ni ba a hankali ta buɗe baki cikin murya mai kama da ta kuka ta ce ka shiga tana ciki tsaye yana kallonta shi kansa bai ji daɗin hakan ba ko ba komai ai ya kamata a ce sun gaisa cikin karfin hali ya ce nasiba ina fatan kina lafiya daga mishi kai ta yi alamun eh ajiyar zuciya ya sauke ya ce amma na ga kin dan rame sai sa nayi tunanin ko baki da lafiya hawayen da suka taru cikin idananta ne suka zubo cikin zuciyarta tace tace lalle ma Faruk wato tambaya yake ko ban da lafiya bayan ciwon da ya bar min a cikin zuciyata girgiza kai tayi tace a'a kawai dai sai kuma tayi shiru kawai dai mai kawai dai mai maimakon ta bashi amsa sai cewa tayi kai ma na ga ka dan rame ko duk cikin aikin ne kayataccen murmushi shi ma kayataccen murmushin shi mai tsada ya sakar mata sannan ya ce ko ɗaya lafiya ta lau sai dai ke ce kaɗai damuwata jin ta kamar ji ta yi kamar a mafarki ya faɗa mata haka shi kansa sai da ya ga tsantsar mamaki a tattare da fuskarta saurin sa hannu ta yi ta goge hawayen da suka fita a idanunta ta ce an ya faru ka haka ne ba wai ka faɗa min ba ne na tabbata da a ce kana sona da ba za ka taɓa banzantar da ni ba no nasiba ko ɗaya ban zantar da ke ba kawai dai ban da yadda zan yi ne saboda dadin ki, amma ko a yanzu ya janye kudirinsa Tarannun bashinsa ta yi ta ce amma dai faruk wannan bai dace ya zama hujjar da za ka iya hakura da ni ba kaɗai kawai ka ce min ka daina sona bayan ka Ɗasa min ciwon da har yanzu ya kasa warkewa a cikin zuciyata kara matsowa yayi saitin fuskar ta ce nasiba da sannu zana dawo gare ki ki kwantar da hankalinki dan guntun murmushi ta yi sannan ta ce wani lokaci ne wannan ko har sai na bar duniyar please ka daina wannan maganar ba za ki please ki daina wannan maganar ba za ki mutu ba insha Allahu nan da yan kwanaki kaɗan zan dawo gare ki kallon kofar gidansu yayi sannan ya ce kinga amsa in baki ki shigar mamomi da shi wani irin daɗi ta ji akan maganarsa ko ba komai yanzu ta tabbatar Faruk zai dawo gare ta kasa ɓoye farin cikin ta tayi har sai da ta bayyana shi ta ce da gaske kake Faruk maido da kallon sa yayi akan fuskarta sannan ya ce insha Allahu nasiba dan bana ji zan iya ci gaba da rayuwa ba tare da ke ba na san dadin ki yana nan ba zan shiga gidanku ba dan ban so mu haɗu dan Allah ki amsa ki kai mata kallon motocin da suke wajen tai daga su suna nan dan haka ta san tabbas dadi yana gida bata Musa bata amshi ledar murmushi yayi yace yauwa nagode nan ya juya zai tafi bude baki tai kamar za ta yi magana sai kuma ta fasa masa ja yayi ya tsaya tare da juyowa ya kalle ta yace please nasiba akwai wani dan taimakon da nake so ke min murmushi ta ita ce to ba damuwa menene kake so kuma menene ka faɗa zan yi maka rasa yadda zai ce mata yayi dan baya so ta zargi wani abu ganin yayi shiru yasa ta ce kai nake sauraro am daman dan Allah namba din Alhaji Mansur nake so ki samo min a wajen dadinki amma dan Allah kar ki bari ya gane ni zaki ba murmushi ta ita in dai wannan ne karka damu zan samu maka shi ma marmushin ya sakar mata ya ce gode sosai my wife to be sai na ji ki wayyo farin ciki tsantsa nasiba ta shiga bata san lokacin da amin bata san lokacin da ta maimaita kalmar ba nan ya juya ya fara tafiya ji take kamar ta tsaye da shi amma ta kasa shi kanshi wani irin daɗi yake ji ko ba komai ya ba idanuwansa abincin shi ko da ya san ya yi kokari sosai wajen controlling ɗin kansa bai nuna mata irin yadda ya damu sosai ɗin nan ba ko da ya san ƙasan zuciyar shi shi kan shi ciwo ne da bai da magani in dai ba ya ga an mallaka mishi sanyin idanuwarsa ba yana isa wajen motarsa har ya buɗe zai shiga ya juyo ya kalle ta ya sakar mata lallausan murmushi ita ma maida masa martani ta yi sannan ta nufi cikin gida tana shiga da gudu ta nufi hanyar fat din momi tana kwala mata kira ja ta yi ta tsaya a falo lokacin da ta gansu zaune ita da dadinta dadin ne ya ce nasiba wani irin kira haka kike yi me ya faru ko ta samu ne marmashi ta ta ce ba komai dadi ya ce ke dai faɗar man shalele ko an samo mana wani sabon sarki kunya ce ta kama ta ta yi saurin miƙa mahajiya mai jidda ledar da faruk ya bata ta ce hajiya ta ga sakonki sannan ta juya da gudu ta nufi fat ɗinta ba ta ba ta hajiya mai jidda sai da ta dara duba ledar ta yi ganin sakon hajiyar faruk ne ya sa ta yi murmushi ta ce wato yau ta haɗu da abin kaunarta sai sa ta shiga farin ciki har ta buɗe baki za ta sanar da mijin nata dalilin farin cikin ɗiyar tasu nan wayar shi ta fara ruri miƙewa yayi ya fita yana cewa gani nan zuwa Allah sarki wannan kenan duka-duka anan zan dakata sai kuma haɗe a cikin littafi na gaba jin yadda za ta kaya na kuɗan Salma kuma huta lafiya.